gani nan tare da alhaji ibrahim kabir masari sabon mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga shugaban najeriya Bola Ahmad Tinubu. Kafin a naɗa kuɗin na akwai wani jerin sunaye da ya fito waɗanda ake ce su ma an naɗa su mukamai amma abin ya zo ya juye zama ba haka ba ne. Me ka binciko me ya faru ne me gaskiyar wannan al'amari? To wannan irin 'yan shan kai ne kasan akwai ko a wani irin gwamnati da kuma kowane irin yanayi akwai mutane waɗanda suke zalunta mutane da kuma waɗanda su suke son abu to rashin haƙuri idan ya yi yawa kaci abin da zuci to shine sai ka ga ana cewa ai wani an yi kaza waɗansu kuma magoya baya ne suke ta yin irin waɗannan abubuwan muna da kyakkyawan rahoto ingantacci cewa akwai waɗanda suke ta bi suna ansa kuɗaɗen mutane da takaddun mutane cewar shugaban kasa ya ce su je su yi ma mutane sikirinin ko su nemo ku mutanen da za a naɗa mukami wannan magana ba gaskiya ba ne shugaban kasa ya san mutanen da suka yi mashi aiki kuma ya san mutanen da suka cancanta ya ba kowanne irin mukami a kowanne bangare a kowanne fanni kuma a ko ina wannan mutumin yake saboda haka mutane a ɗan ƙara haƙuri kuma a kiyaye da waɗannan mutanen 'yan damfara wanda za su zo su ce maka ai shugaban ƙasa ya ce ka bayar da takaddunka wato cb ko an ce a ba da sunanka za a kai ma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar efcc domin su tantance a sunayen da za a naɗa ministoci ba gaskiya ba ne ba amma dai ina tabbatar maka gaban ƙasa ya nan ya da da neman waɗanda zai naɗa waɗannan mukamai na ministocin shi kuma insha Allah ba da daɗewa ba da ya dawo daga tafiyar da zai yi gobe in Allah yadda za ka ku 'yan jarida za ku ji da gare shi. wato dai ma'ana kasuwar yan damfara kamar in an yi wasa ta buɗe a dan wannan tsakani Kasan shi dama bahaushe yana cewa mai kwaɗayi shi ya san mai ruwa. saboda akwai abin da kai ka san ba gaskiya ne ba amma a zo a gaya maka cewa zai yiwu so saboda san banza saboda san a ci banza ko mutane su zo su yadda dan abin da kake da shi ka bada ko kuma ka je kai ta fafutukan neman yadda za ka zo ka ba da abin da aka ce ka bada domin a yi maka mukami so ni ina ganin wannan ba hanya ba ce mai billewa kamata ya mutane su yi haƙuri don mafi yawan mutanen da aka ba mukaman nan baya ba na tsammanin akwai waɗanda suka je suka nema suka ce suna son a basu yana tabbatar maka in ka koma ga ɓangaren jami'an tsaro waɗanda ake ce ma service chiefs kashi 99 da ɗigo tara waɗanda suka zo suka nema ɗin babu wanda ya samu saboda haka gwamnati ina ganin za a samu bambanci saɓanin yadda mutane suke tunani insha wato dai masu bin kafan nan masu bin dare da ranar nan duka ba lalle ba ne a ga sunayensu a cikin wannan jerin ina tabbatar maka ba lalle ba ne ba insha Allah a ga sunayensu sai an yi hattara kuma mu tare da mu da ku da sauran bayan Allah mu yi addu'a ubangiji Allah ya hada shugaban kasa da mataimaka na gari waɗanda za su yi domin talakawan Najeriya domin ci gaban ƙasar ita kanta